يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الملك جيا من كان كرشن آية تقوم شاعر tattaunawa da 'yan wuta ko martani da mala'iku suka yi mai 'yan wuta gaba ga shiga cikin azabar Allah Allah ya ce duk lokacin da aka ɗebi 'yan wuta za a zuba su a cikin wuta masu gadin gidan wuta za su tambayi 'yan wuta wannan al'amari da ya ja ku ya kai ku ya zama sanadiyar ku gidan wuta dama ba a zo an yi muku bayani cewa wannan al'amari zai iya kai ku zuwa ga azabar Allah ba yan wuta da su amsa su ce an gaya mana da su amsa su ce an gaya mana mun karanta ayoyi da yawa a cikin alkur'ani duk lokacin da za a azabtar da wani wallahi sai an tambaye shi kafin a fara mishi azaba wannan laifi da kai wadda ya zama sanadiyar azabtar da kai dama baka san cewa zai zama sanadiyar azabtar da kai ba sai ka ce eh Allah na sani awalam ta'atikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yau liqa'a yawmikum hadha lokacin da aka iso da yan wuta bakin wuta an bude wutar kafin su shiga wuta sai an sake musu wannan tambayar a tsaye a bakin wuta alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ma'ana ba a turo manzanni daga cikinku da suka zo suka karantar da ku ayoyin Allah suka muku bayani game da azabar Allah wa yunzirunakum lika yawmikum hadha kuma suka gargade ku game da bala'in wannan ini ta al'iyama. ba a muku wannan bayanin ba kalubala yan wuta su ce duka amma. jama'a mun fahimta to ga yan wuta anan kalubala kad ja'ana nadhirun duk tambayan da aka musu akan abin da ya afkar da su cikin azabar Allah sukan ce gaskiya ne ƙarja ana nazirun mai gargadi ya zo mana na muka karyata wa qulna ma Allah min shay'in muka ce karya ne Allah bai saukar da komai ma kowa ba in antum illa fi balalin kabir suka ma cewa manzannin ba a cikin komai kuke ba face bata mai girma sun karyata sun musanta duk abin da Allah ya taba aikowa sannan sun ce wa manzannin Allah a cikin bata suke wa sai su ce laukun na nasma'u auna aqilu inda mun kasance muna ji ko muna hankalta ma na fi asabi sa'ir da ba mu kasance a cikin 'yan wuta wannan na daga cikin kalmomin da 'yan wuta za su tabbatar da shi makansu cewa ba su ji ba su ji dukkan wa'azi zai ma wa mai sauraron wa'azi ne amfani kafin mala'ikan mutuwa ya ce mishi idan ka mutu kai ai wa'azi an gama da kai saura ka je ka ga aikin da ka aikata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan adam ya mutu ababa uku sukan mai rakiya zuwa makabarta annabi ya ce iyalansa sukan mishi rakiya watakil ƴaƴanka da su bi ka watakil ƙannenka da su bi ka yaran da ka goya duka da su raka ka makwancinka dukiyarka za ta je ma'ana in kana da bayi bayin da su maka rakiya watakil a cikin tawagar har ma da motarka za a je makabartar annabi ya ce da iyalanka da dukiyarka da su dawo annabi ya ce abu na uku da zai mara kiya aikinka annabi ya ce shi wannan aikin da shi za ku zauna a ce Allah ya ce fa a tarafu bi zambihim sun yi itirafi da zunubansu sun tabbatar ma kansu da laifuffukansu ayyukan da suka yi wadda ya jefa su a cikin azabar Allah Allah ya ce fasuhukan li ashabi sa'ir tir nisantar rahamar Allah ta tabbata ga 'yan in ji Allah Allah ya tsare mu daga azabar wuta yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir to bisa tsari da Allah subhanahu wata'ala ya tsara na alqur'ani duk lokacin da aka yi magana na fajirai kafirai to idan aka wuce kuma sai a zo magana akan waɗanda suka yi ɗa'a ma Allah idan aka yi magana 'yan wuta in an gama kuma sai a zo a yi magana 'yan aljanna idan an faɗi tafarki na bata kuma sai a zo a faɗi tafarki na shirya Allah ya ce innan ladina ya rabbahum bil ghaibi lallai waɗanda suke tsoron ubangijinsu a cikin zuciyarsu yakshawna rabbahum bil ghaibi ay yakshawna rabbahum fi khalawatihim lokacin da suke su kadan su haka suke tsoron Allah jama'a mun fahimta kar ka zama a masallaci ne kake rikidewa ka zama mutumin kirki kar ka zama a wajen tafsiri ne kake rikidewa ka zama mutumin kirki kar ka zama lokacin da za a tafi wani hidima na addini anan kake rikidewa ka zama mutumin kirki ka zama mutumin kirki yadda ake ganin kamar a masallaci a ce a cikin gidanka haka kake kai mutumin kirki ne lokacin da ka keɓanta kanka kai kaɗanka ka zan haka kake da tsoron Allah yadda kake bayyana a cikin masallaci jama'a mun fahimta innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi Allah yace waɗanda suke tsoron Allah a cikin zukatansu waɗanda suke tsoron Allah daga shi sai su ma'ana lokacin da suka keɓanta Allah ya ce lafin makfiratu irin waɗannan bayi suna da wata babbar gafara da ubangiji zai musu wa ajrun kabir Allah ce da wani babban sakamako shine gidan aljanna da kuma samun yardan Allah jama'a mun fahimta babu abu mafi tsada da mutum zai samu yayi ado da shi a musulunci kamar tsoron Allah babu wani abu da za ka ma kanka ado da shi wallahi kamar tsoron Allah يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله ما دوكتين سركي يا بني آدم يا كو ƴaƴan Adamu ba mu ba kenan Allah ce kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha Allah ce na muku baiwa na muku gata Allah ce na muku babban kyauta Allah ce na ba ku tufafi wadda za ku dinga rufe su tsiraicinku da wannan tufafin warisha Allah ce kuma na muku kyauta da kayan ado wadda za ku dinga kwalliya da shi ai yar ciki da wando sun isa rufe tsaraici in ka ga babbar riga ado ne kawai ya bani adama Allah ya ce ya ku yan adamu kada an anzalna alaikum libasan Allah ya ce na muku rufin asiri na ba ku sutura wadda za ku dinga rufe tsiraicin ku da shi warisha Allah ya ce na ba ku tufan da za ku yi ado da shi duk inda kaga alkyabba ai ado ake yi da ita ya bani adama ya ku yan adamu kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum na muku baiwa da sutura wadda za ku rufe tsiraicin ku da shi warisha Allah ce na muku baiwa na kayan ado Allah sai ce wa libasu taqwa zalika khayr Allah ce amma ku yi ado da tsoron Allah ya fi kowane irin ado Allah ce ku yi ado da tsoron Allah duk yadda ka zama abocin ado in kai ba mai tsoron Allah ba ne ka jika ba ka matse ba jama'a mun fahimta tsoron Allah shi ne mafi alkhairin abinda bawa zai yi ado da shi sannan kuma ya samu tsira kuma ya samu nagarta ta har abada a suratu kwaf Allah na bada labarin ɗan aljanna ya ce wa uzlifatil jannatu غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود له ce wa uzlifatil jannatu ai wa qurribatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'i Allah yace za a kusanto da aljanna dab da yan aljanna ghayra ba'ide Allah yace babu rata tsakanin su da ita sai Allah ya ce musu haza ai tunda aka ce haza kaga abin ayyana kusa ne haza ma tu'aduna likulli awabin hafiz Allah sai ce wannan gida ta aljanna ita ce muka alkawarta ta muka yi tanadinta likulli awabin hafiz ga duk wani bawa mai yawan mai da al'amarinsa zuwa ga Allah mai yawan tuba ga Allah hafiz mai kiyaye dokokin Allah kamar wani ne ya ce Allah ta waiwaye shi yace ce man kashiyar rahmanu bil ghaibi wanda yake tsoron Allah tsakaninsa da Allah idan yana gona haka yake idan yana tafiya a mota haka yake idan yana ɗakinsa shi kaɗai haka yake man kashiyar rahmanu bilgai wadda yake tsoron Allah lokacin da yake cikin kaɗaitaka wajen a kalbin muni kuma ya zo ma Allah da kubutacciyar zuciya mai komawa zuwa ga Allah Allah sai ya ce musu bi salami ku shiga gidan aljanna cikin aminci zalika yawmul khulud yau ne ranar dawwama in kun shiga kun shiga kenan har abada lahum ma yasha'una fiha Allah ce suna da duk abin da suke so a gidan aljanna waladaina mazide Allah yace kuma akwai ƙari da damu musu a gidan aljanna amma su waye man kashiyar rahman bil ghaib Allah yace waɗanda suke tsoron Allah lokacin da suka kadaita ai shine gaskiyar tsoron Allah waɗanda suke tsoron Allah lokacin da suka kadaita Allah ya ce su ne za su rabauta a ranar alkiyama jama'a mun fahimta ka zan mai tsoron Allah ka zan mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah a cikin jama'a da lokacin da ka kadaita shi kuma Allah a bisa tsarinsa sunnarsa wadda ba ta canzawa ne Allah yana da jarrabawa Allahu akbar ka san lokacin da ya yi doka a kan haramcin yin farauta lokacin da mutum ya shiga ihrami ya yi ayyuhal na amanu la taqtulu sayda da wa'antun hurum Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la taqtulu sayda wa antum hurum kar ku kashe abin farauta lokacin da kuka shiga ihrami kuka yi niyyar aikin haji ko aikin umra Allah ce banda farauta ko da ka ga abin da kake bukata ko baru ne baka isa ka harbe shi ka buge ba Allah ya doka ya hana ya hana to wannan doka da ubangiji yayi wallahi sai ya ma sahabbai jarrabawa ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd ya ayyuhal آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ yi بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب to kaga yayi doka yace kar wani ya kuskura ya far ma abin farauta a lokacin na cikin iran Allah sai ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd Allah zai muku wani jarrabawa akan farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum ababan farauta wanda in ka shiga jeji zaka yi farautar su sai kai sati baka samu ba kana cikin tafiya zai zo yana gogan hannunka yana wucewa tanaluhu aidikum hannunku zai iya taba abin farautan bai gudu ba wari mahukum mashinku zai iya taba abin farautan bai gudu ba Allah ya ce liya alama man ya kafa hubil gai Allah ce zanga waye ke tsoro na daga ni sai shi liya alama Allah man ya kafa hubil gai Allah ce zan muku wannan jarrabawan ne don na ga waye ke tsoro na ba a cikin mutane kawai ba daga shi sai shi yana iya kiyaye dokokina Allah ce zan muku wannan jarrabawa wallahi jama'a sai da aka wayi gari idan an shiga ihrami an dauko harami za a je a sauki aikin haji ko umra dabbobin farauta wanda in ka samu daya kayi kudi haka zai zo yana gogan ka yana wuce. Allah ce za mu yi muku jarrabawa la wannakum Allahu bi shay'in min as-sayy tanaduhu aydikum wa rimahukum hanunku zai taba shi mashin ku zai taba shi li ya'lam Allah man yakafuhu bil kayf Allah yace don Allah ya san wa yake tsoron sa a zuci ba shi bane anan yace innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi masifar da wallahi har waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi suka faɗa ke dadi iskanci iskanci sai an tafi bayan gari sai an tafi ina ne sai an tafi ina ne to ka duba wannan jarrabawa yanzu sai ga waya a hannunka duk fitsarar duniya a ɗakin ka ka kunna ka gani haka ne ko ba to da ka samu wani zai ma tashi yi wa'azi ya yi nasiha a kan akan ya yi nasiha a kan kaya da ake fita da su ba kyau amma zai koma ya buɗe wayansa ya kalli bulufin ko wani abu da wadda ke kallon bulufin ko yake kallon fina-finai na batsa a wayarsa me bambancinsa da mai zuwa bayan gari babu jarrabawa ce ko ba jarrabawa jarrabawa ce kana juyawa sai ka juyo kan wata ba'ala jarrabawa ce kana dannawa kana kallo to yin tsoron Allah ka ayyafi fito jama'a mun fahimta haka ubangiji yake kuma waɗannan zunubul khalawat suna daga cikin laifuffuka mafiya haɗari akan musulmi musamman ga wadda ya bayyanar wa jama'a shi mutumin kirki jama'a mun fahimta idan mutum gama garin mutane ne annabi ya ce kullu ummati mu'afa illal mujahirin kowane mutum daga cikin al'ummar mu in dai bayi bayyanar da sabon Allahnsa Allah zai iya mishi afuwa akan laifi sai dai wadda suke bayyanarwa to amma daban ne da wadda ya bayyana ma duniya shi mutumin kirki ne amma daidai yake da waɗansu fasikin a koyi hadisin sauban al'imam abu daudi fi da hadisin hadisi ne ingantacci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin ka amsali jibali tihamata biban annabi ya ce wallahi dangane zan san su waɗansu mutane a cikin al'umma. annabi ya ce in na gansu don gane su ya a yau yawmal qiyamati bi hasanat za su zo da ayyukan arziki ayyukan kwarai ranar alkiyama annabi ya ce ka amsali jibali tihamata biban kai ka ce manya-manyan duwatsun tihama ne farare kal annabi ya ce haka mutum ɗaya zai zo da curin manyan ayyuka na alkhairi kamar manyan duwatsu ja'alu aluhallahu fa a ba haba'an mansura Allah sai ya kaɗai aikin ya lalata shi sai ya zama kura sai ya watsi yadda ake ma waɗanda suka yi shirka da Allah ba haba'an mansura aikin sai a lalata shi a daidaita shi to waɗannan ma idan sun zo da nasu Allah sai ya lalata aikin sai ya tarwatsa aikin aikin sai ya lalace gashi an zo da shi gashi kuma ya lalace a filin alkiyama fa kana sauran sai sauban ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sifhum lana jallihim lana ya ce ya manzon Allah sifanta mana su fayyace mana halin waɗannan mutanen dalla-dalla Allah na kuna minhum wa na hannu lana ala don kar mu zama irin su mu sani ba fakala alaihi salatu salam. sai annabi ya ce amma innahum ikwanukum ya ce kai ka ɗauka waɗansu bare ne a can annabi ya ce ai uwanku ne wa min jildatikum jinsin ku daya wa ya'khuzuna min al-layli ma ta'khuzun annabi yace har suka yi qiyamul layli yadda kuke qiyamul layli walakinnakum sai dai su idza khalau bi layli daga inda suka kebe ga su ga sabon Allah in ta tahakuha annabi yace sai su tsunduma cikin sabon Allah amma lokacin da suke bayanar jama'a iya abinda suke nuna mutane salah iya abinda suke nuna mutane alkhairi amma me ke faruwa da su suna keɓanta da sabon Allah ai mun karanta hadisin wannan malami da annabi ya ba da labarinsa a cikin bukari al’imamun bukari ya fi hadisi wadda za a je da shi wuta a jefa shi a wuta yuja'u bin rajuli yau malƙiyamati za a zo da wani mutum annabi ya ce ranar alkiyama fa kafin nari sai a jefa shi a wuta fa ku bihi aktabuhu idan ya fada sai cikinsa ya fashe kayan cikin sai ya taru abu daya sai ya mai turki ba zai iya jan kayan cikin ya tafi da shi ba fa ya duru biha kama ya duru lihimaru bi sai ya yi ta kewaye kayan cikin yadda jaki ke kewaye injin mazarkwaya fa ya ci ahadun nari alaihi yan wuta sai su yi do a kan shi su ce ai fulan ta mana alasta kunta ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar masha'anu da su ce faru mana ba kai ne kake umurtan mu da alkhairi kake hana mu mummunan aiki ba kala bala sai ce haka ne kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati ina umurtan ku da alkhairi yace ba nayi wa anhaakum anil munkari wa ati duk abun da nake muku wa'azi bakin ni ina zagayawa nayi abun ina dai gashi a wuta ba fa wa'azin ne bai daidai ba su ma 'yan wuta sun ba da shaida ya umurce su da alkhairi ya hana su mummunan aiki me ya kai shi wuta shi da kansa ya bada amsa ya ce abinda nake cewa ku yi ba na yi abinda nake hana ku ba na hannuwa jama'a mun fahimta wannan shi ne tsoron Allah ka zan mai tsoron Allah ciki da bai ka zan mai tsoron Allah ciki da bai ka kiyaye dokokin Allah ka yi da'a ma ubangijinka Allah ya ce innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaib waɗanda suke tsoron Allah a keɓe lahum magfiratun suna da wata gafara wa rizqun kabir wa ajrun kabir Allah ce da wani babban sakamako ranar alkiyama Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur ala ya'lamu man khalaqa Allah ya ce wa asirru qaulakum ku sirranta zancen ku a wuce harubi ko ku bayyanar da shi innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin kirazan mutane abin da ke cikin zukatan mutane shi Allah da abin da ka faɗa a laspika da abin da ka je ka faɗa a kunnen wani abin Allah duka ɗaya سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل وسارب بالنهار الله يتي سواء منكم daidai ne a tsakaninku man asarrar kaula wadda ya sirranta maganarsa aka ja gefe aka koma aka je aka tattauna ƙasa-ƙasa man asarra alqaura wa man jahara bihi da wadda ya fito ya faɗa a fili Allah ce duka ɗaya sawa'un minkum man asarra alqaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil da wadda sai da dare ya tsala ya je yayin shegantakansa wa saribun bin nahar da wanda ya bi bakin titi yana yi Allah ce ni duk ɗaya ne a waje abinda waɗannan ayoyi suke nuna mana shine duk abin da za ka yi kasan Allah yana ganin ka Allah na sani da abin da ka kar ka ɗauka abin da ka yi a ɓoye da abin da ka yi a bayyane suna da bambanci abin da. matsalar shine mutanenmu sukan ɓoye wa mutane su gani su je su yi abin a ɓoye tare da cewa shi mai wuta da aljannan da abin da yake koyan da abin da yake bayyanan ɗaya ne wadda kuma ake koyewan shi kuma bai da wuta bai da aljanna ba lokaci ba ka ɓoye ma wadda ba abin da ya iya da kai idan ranar alkiyama Allah ce ka tafi aljanna duk duniya akwai wadda ce ka tsaya annabi ya ba da labarin wata karuwa ta gama galantoyinta gaba ɗaya karuwanci ya karu wata rana kishi ya dame ta sai ta tafi bakin wata rijiya ta je ta daddafa ta daddafa sai ta sa irin kwabashin ɗinta sai tana ɗebo ruwan tana sha ka san dai karuwa aka ce ta je shan ruwa da kanta ai karuwanci ne kan ya kan inda tana ci ai ta wuce ta je rijiya ɗiban ruwa da takalmi ta sha bayan ta sha ta fito sai ta ga kare yana lasan danshin bakin ruwa sai ta ce kai watakila abinda ya kawo ni bakin rijiyar nan shi ya kawo karen nan shi ma sai ta koma sai ta ɗebo sai ta sha da karen ubangiji sai ce duk abinda ta yi mun yafe mata Allah ce a sa ta a cikin 'yan aljanna to akwai wadda isa ya ce ma Allah akan ruwa akwai wadda isa babu لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم me Ku ne za a tambaye ku تنبيك me yanzu akwai da sai ce Allah dan me yasa yace ba? mu yi raka'a uku isha'i mu yi hudu akwai kai yanzu kai ka san dalilin da sa aka ce ayi an ce kai ne kawai dole kai in baka yi uku ba kuma bai yi ba in kai hudu bai yi ba in kai biyu bai yi ba da asuba kuma ya ce biyu yake so ka isa ka ce dan me ba zai yi ba duk abin da Allah ya zartar wannan abun shine zartace to Allah masani ne akan kowane irin al'amari sawa'un minkum man asarar alqawla wa man jihar biyu? Allah ya ce daidai ne tsakaninku wadda ya sirranta zancensa Wadda ya boye zancensa ya sirranta ko ya bayyanar da shi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar da wanda yayi shi a cikin dare ya buya ya aikata da wadda ya fito fili yayi Allah ya ce duka ɗaya wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya ce wa in tajhar bil qawli in ka bayyana maganan ka a fili yadda duka duniya da su ji fa innahu ya'lamu sirra wa akfa ka san Allah ya san abin da aka sirranta ya san ma abin da ke cikin zuciya wadda ba a faɗa ba abin da muke faɗa ina ce kowa yana ji Allah ya ce to inda za mu koma gefe da arma mu wani magana ya sani Allah ya ce kai ba abin da za mu faɗa ba abin da yake ranka ma da kake so ka faɗan baka faɗa ba Allah ya ce ya sani ya kamata mutum ya zama tsoron Allah ko bai kamata ya kamata ka sani duk abin da muke yi ubangiji yana gani duk abin da muke yi ubangiji yana gani duk abin da muke yi ubangiji yana ji kuma yana gani kuma yana nan a madakata yana jiran kowa Allah yana jiran kowa إن ربك لبين من الصعد وبنجتين كان لن أمناكة قوة زي جيسا مؤلاء وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورطة إلا يعلمها ولا حبة الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وإنه مفاتيح الغيب duka mabuɗai taskoki na gaibi abun Allah shi kaɗai suke la ya alamu ha illa huwa banda shi ba wanda ya sai kawai wanda ya tsinkayar da shi daga cikin manzanninsa shi yasa ka ji annabi ke gaya mana a ƙarshen duniya za a yi kaza za a yi kaza abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru wannan ubangiji ya sanar da shi jama'a mun fahimta idan ba a sanar da shi ba zai iya sani da kansa wa ya'lam ma fil barri wal bahr Allah ya san duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya san duk abin da ke cikin teku a cikin ruwa akwai wanda ya haɗa ilimi da Allah wallahi kai a cikin gidan kama yanzu haka akwai wani abu a ɗakin ba baka san da shi abubuwa da yawa suna faruwa a gidan ba baka sani wa ya'lamu ma fil barri duk abin da ke faruwa akan tudu a bayan ƙasa ubangiji ya sani ba wani motsi duk kankantar motsin da za a ce wannan motsin ya faku wa Allah subhanahu wa Walbaha haka cikin teku duk abin da ke faruwa a cikin teku ubangiji ya sani wa ma tasqutu min warakatin wala habatin fi zulumatil ardi wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha ba wani ganye da zai tsinke daga jikin bishiya ya faɗi duk girman jejin illa ya'lamuha face Allah ya san tsinkewan ganyen kuma a jikin wace bishiya ya faɗi kuma da inda ya fara. jama'a muna fahimta wa ma tasqutu min warakatin ba wani fallan ganye da zai faɗi illa ya alamu hafa ce Allah ya san da shi wala habbatin fi zulumatil ardi babu wani kwaya a cikin duhun kasa. face Allah ya san da shi kaje ka siyo gero ko shinkafa kana tafiya sai yara su ce malam buhun ya huje yana yoyo duk geron ka da ya zubi kowane kwaya ɗaya Allah ya san inda ya faɗi amma kai baka isa ka ce za ka bi ka gano inda kowane kwaya yake wala rafamin wala yabisi illa fi kitabin mubin Allah ce ba wani ɗanyen abu ko bushashe ba ma an san shi ba Allah ya ce yana rubuce a cikin littafin lahul mahfuz ka ai ba za a rubuta abu ba sai an san da shi Allah ce to ba ma mun san shi bane kawai mun ma rubuce wannan abu duka wannan ubangiji na bayyanar da ƙarfin iliminsa akan komai da kowa wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون نعم. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله ملوك تنسركي wa ma takunu fi sha'ani ba za ka samu kanka a cikin wani al'amari ba takara ka shiga na siyasa goyon baya kake yi harkar noma ka fara harkar kiwo ka fara noma kake yi neman aure kake yi aikin ofis ne jarabawa kake yi wa mata kunu fi sha'ani Allah ya ce ba wani sha'ani wani al'amari da za ka samu kanka a ciki wa mata tulu min hubin qur'ani kuma ba za ka ɗauki alqur'ani ka samu waje ka zauna kana karanta alqur'ani ba aya ɗaya ka karanta shafi ɗaya ka karanta izu ɗaya ka karanta izu goma ka karanta izu sittin ka karanta wala ta'maluna min amalin ba wani aiki da zaka fara wanki ne ko guga ne faskare ne ko noma ne illa kunna shuhudan alaikum istufiduna fi Allah ya ce face muna kallon duk abin da kuke lokacin da kuka fara wannan aiki illa kunna shuhudan illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi Allah ya ce muna halarce muna ji muna kallo lokacin da ka fara karatun ƙur'ani ubangiji na kallon ka lokacin da ka shiga ofis ubangiji na kallon ka abinda ake tattaunawa ubangijinka yana ji lokacin da ka fara neman aure ubangiji yana ji yana gani lokacin da kuka kutsa ma wannan aikin Allah sai ce wa ma azubu, a rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama Allah yace ba zai taɓa fakuwa ma Allah ba a ce Allah bai san da shi ba daidai da ƙwayar komayya a cikin ƙasa ko a sama wala asgara min zalika wala akbar Allah ya ce abin ko ya kasa ƙwayar komayya ko ya ɗara ƙwayar komayya illa fi kitabin mubin Allah ya ce yana cikin lahul bafus duk abin da waɗannan ayoyi suke nuna mana jama'a shine duk abin da za mu yi mu yi don Allah in ma ba don Allah kai ba ya sani ko bai sani ba ya sani idan wani الأعين وما تخفي ko wata mata ta zo wucewa sai ka ɗan kyallara sai ka dawo ana zaune a cikin mutane ba wanda ya kanka Allah ya ce wannan matan da ka kalle ta Allah ya ce na ganka ya'lamu kha'inatal a'yuni kallo na haramci da ake dan fisga ayi a saci mutane wa fi sudu Allah ya ce ni abinda zuciyarka mata boye na sani Allah ya ce balle kallon mata balle kallon abinda Allah ya haramta jama'a mun fahimta duka abinda wannan yake nuna mana shine zan masu tsoron Allah ya zan zahirinmu ya yi daidai da mu a wajen kiyaye dokokin Allah Luqmanul hikma wata ran yake gaya ma ɗansa

ya ce mishi ya bunayya ya kai ɗan ɗana ha haɗin nan ya odu ilal kasla hasana a wusayya innaha in taku miskala habbatin min kardalin haka ne Allah ya ce in ka je ka aikata aiki mai kyau ko mai muni girman aikin daidai da ƙwayar komayya ne fatakun fi sakratin ha, in taku miskala habbatin min kardalin idan aikin da ka aikata daidai da ƙwayar komayya yake ƙwayar komayya ido baya iya ganin sa kai tsaye fatakun fi sakra wannan aikin da zaka aikata sai ka je ka samu kurman dutse ka huda sai ka shiga ciki sai ka kula kanka sai ka aikata abin da ka aikata aufis samawat ko kuma ka haura sama nesa da mutane aufil ardi ko ka tona ƙasa ka shiga ka rufe ka aikata aikin ya ati bihallah ya ce mishi ɗana wallahi ranar alkiyama Allah zai zo maka da wannan aiki Allah zai zo maka da wannan aiki inna Allah latifun khabir Allah mai zurfin ilimi ya san komai cikinsa da bansa saboda ka duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi ka yi abin da Allah mutane ne kake iya bambanta abin da suka gani da abin da ba su gani ba abin da suka ji da abin da ba su ji ba amma shi Allah duka ɗaya yake a wajensa da abin da aka bayyanar da abin da aka ɓoye a wajen Allah duka abu ɗaya ne abin da ba a bayyanar ba ma abin da ba a fitar da shi ba ma Allah ya sani me yasa innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane jama'a muna fahimta wannan zai ba mu dama duk abin da zamu yi mu yi shi don Allah duk abin da zamu yi mu yi shi don neman fiskar Allah mu yi shi don neman yardan Allah mutane ba da ka iya gamsar da su ba kuma ba da ka iya burge su ba mutane ba da ka iya gamsar da su ba ba za ka iya burge su ba ya wahala ya ɗauki ɗawainiyan da bai san da zai gama ba wadda ya ce yana so ya gamsar da mutane duk abin da ka tashi ka yi shi don Allah in ba da ka yi ba ka bar shi don Allah in da ka yi ka yi shi don Allah in ba da ka yi ba ka bar shi don Allah Allah ya ce ala ya alamu man halaka yanzu wadda ya yi halitta a ce ba zai iya sanin komai da komai ba waɗansu malamai suka ce ala ya alamu man halaka yanzu wadda ya yi halitta ma'ana Allah a ce ba zai san halittarsa ciki da bai ba ai kai ko ba a ce maka abin da ka boye Allah ya sani ba tunda shi ya yi ka ai ya kamata a ce kai ma ka san ya sani yayi zai iya kera ka kuma ya barka da wata dabarar da za ka iya boye mishi wani abu zai yi ala ya alamu man khalaqa Allah ya yace yanzu Allah bai san abin da ya halitta ba a ce ba zai san abin da ya halitta ciki da bai ba ya sani. kuma idan ka dubi alkur'ani idan ka dubi sunna idan ka dubi fitira da ubangiji ya fitirci mutane a kai kai ka san allah ya san mutane cikinsu da bai ka dubi dokoki na musulunci duk dokar da aka daga duk dokar da aka daga ka san banda wadda ya san mutane ba wadda zai ajiye musu wannan dokar ka taba jin an yi wani taro na manyan malamin duniya domin gyara ma dokokin ƙura'ai amma yanzu dokokin ƙasa wani abu na faruwa ma abun babu shi a doka tukunna sai an zauna an sake nazari ko kuma dokar yadda ta ba da saƙon akwai matsala sai an mata gyaran fiska saboda ka dokokin ƙasa kullum a cikin gyaran fiska ake musu akwai da isa gyara dokar Allah ba zai gyaru ba saboda an yi ta matuka wadda take cike da hikima kana karanta alkur'ani kana karanta alkur'ani kai ka san qur'ani Allah ya saukar da shi duk mutane ne suke damuwa a ran wai wannan ayi karatu yace a'a da shi ake yi <laughs> to dama qur'ani masu tafsiri ba daga ana tafsiri tafsirin wata ran mai tafsirin ma in yayi ayoyin zai ji su a jikinsa ne sai dai ya shanye kawai ya tashi ta ai qur'ani kan da kowa yake yi akwai wanda qur'ani shi ba yi da shi ba wanda qur'ani ba yi da shi to yanzu kai ina ma amfanin wa'azin da ba a yi da kai wa'azin da ba a yi da kai me amfanin sabon babu ai ana yi da kai shi ne wa ko majalisi na ilimi ka damu da zuwa majalisin da ake faɗan irin abun da kake yi kar ya zama kawai na mutane ake faɗa kai baka jin irin naka me za ka da shi inda ka san ana faɗan irin abun da kake yi ka je ka shanye ka zauna za ka dace da shirya kar a ce in ka ji abu ya shafe ka shi kenan to ka daina zuwa za ka je ka nemi inda ake yi da wasu kasan ayoyi masu daɗi shine waɗanda ake yi da wasu a nan ake kabbara haka ne har ma ka taɓa ganin wadda aka yi da shi ya kabbara <laughs> in an taɓa wani ne sai ka ji an cika masallaci da kabbara haka ne wani daga cikin masu mulki da aka yi wanda ya gabata yana daga cikin azzaluman shugabanni masu kama karya al'imamu muslim ya rayu da shi wata rana sai ya gayyaci imamu muslim bayan imam muslim ya ce sun gaisa sai ce kamun nasiya sai ya dinga ruwan hadisai da ayoyi na zalunci babu kyawu azzulmu zulumatun yawmal qiyamah latu addunar hukuka yau malkiyama ya yi ta ruwan hadisan zalunci da kama karya ya gama yalla ko ya shi ne ya ce na gode allah ya sa da alkai suka yi bankwana ya ce bayan kwana biyu sake cewa kira mishi imamu musulmi ya zo ya ce yau mana kira ka ne kamun wa'azi ya dinga ruwan ayoyin zalunci hadisan zalunci ya ce hayabe malamin nan ya shanye aka rabu ya sake kiransa na uku ya ce kamun wa'azi sai fara dawowa kan zalunci ya ce mishi kai wai ba ka da wani wa'azi ne sai na zalunci ya ce tauran ka yi mai amfanin da ya ji maka wa'azi akan abin da ba ka yi to kullum da kai ake jam'i, kullum kuma zo ce maka don Allah ka dinga yin jam'i, sai kuma a dubi ta ina ne kake da rauni sai a zaburar da kai duk wanda zai shigo masallaci zai same ka a sahun gaba da kai za a yi sallah a sallame ka yi nafilfili kuma ka tafi sai ka ce in ma nasiya sai na ce to ka dage da zuwa masallaci da wuri ka dinga zuwa kana samun sahun gaba haka ne ko ba ka ba to amma in muka ga ta wani waje kuma ka dan bauɗe to sai a ɗauko wancan wa'azin to haka ake wa'azi ba ka ganin idan annabi ya zo sai ya dubi mai mutanen suke na barna sai fara wa'azi a kai idan bautan wani Allah suke sai ya yi ta kira akan tauhidi in bid'a suke a kira su akan sunna haka ake jama'a mun fahimta to wani sai ya ce ai shi da shi ake a to da kai ake yi mana ai kowa ma da shi ake an rama mu ma ai ai ai suna shafan mu kwarai kuwa Qur'ani ba yadda za a yi ka karanta ka yi bayani in don Allah ne a ce bai shafi kowa ba eh? to da aljanu ake yi ba da mu ba ai da mu ne su ma ana yi da su saboda ka mu ji tsoron Allah mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara ala ya alamu man kalaka Allah ce yanzu Allah ba zai san abin da ya halitta ba a ce shi ya halitta abu kuma a ce bai san abun cikinsa dabansa ba Sarki ya tabbata ga Allah wa huwa latiful khabir Allah ne tausasawa ne Allah mai ilimi ne akan komai da komai to sai Allah ya ce wallahi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur Allah yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha Allah shine wanda ya shimfida muku wannan kasan zalulan horarriya horarriya shine Allah ya korar da ita ma'ana ya ba ta izini ta karɓi ɗawainiyar karta kar ta yi tutsu kasan komi idan ubangiji yana so ka more shi to sai ya kore maka wannan abun zama abin fahimta? shi ya ce idan ka hau kan jaki ko ka hau kan doki ko ka hau kan raƙumi ko ka shiga mota Allah ya ce ka ce su ba, lalisa sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abin hawan ba mu zamma su iya sarrafa shi ba in ba don horewan Allah ba idan ba don gorewa na Allah ba ka kalli bujumi da kyau yayi kama da kama shi kayan kashi idan ba don horewan Allah ba ka kalli bujumi ka kalli kanka a ce ku biyar da ku je ku danne shi ku yanka kai kaga yayi kama da mutum biyar su danne shi su yanka to mutum uku sai su yanka guda ɗari a rana Hore horewa ce ta Allah yadda kaga ake cewa a'a ayi zanga zanga ba ayi kaza ba ba ayi kaza ba inda shanu yanka su da ake Allah ya ba su baiwan su yi zanga zanga akwai wanda isa fito babu horewa ce ta Allah yaro ɗan ƙarami shekara goma sai ya yi kiwon guda ɗari to saboda mu amfane su ubangiji sai ya hore su jama'a mu fahimta ka dubi rakumi da yadda ubangiji ya hore shi ka dubi waɗannan dabbobi da yadda ubangiji ya hore su ka dubi doki da ƙarfinsa yaro ɗan shekara goma sai ya hau ya yi ta tsala mishi bulala wadda dokin shi kaɗai zai iya kashe gidansu duka haka ne ko ba haka ba horewa ce ko ba horewa ba horewa ce mata da kake ganin su a cikin gida mu an ajiye su a cikin gida da sauransu horewa ne na Allah ka zo kawai idan kai wa'yansu faɗa kai wani zazzara ido ta koma tana kuka in ba dun horewa na Allah ba ita ma yadda kake buɗe ido haka aka yi ta tana buɗe ido zaman auren zai yi ai wata mata kaka za ta yi to amma ubangiji sai ya sa ta ji kai ɗin mijinta ne tana fargaban maka martani, in ma za ta yi sai dai kunkuni kunkuni tana tsoro to kwarjininka aka sa mata ta dinga ganinka wani mai kima wani yalla kawai wani babba babba to daga inda ka sa ta a gaba da cutarwa to ubangiji sai ya walakanta ka haka ne duk eh, yanka wannan kaga yanka annabi ya hana duk abin da za a yanka annabi ya yi doka kar a bar abin ya kan da za a yanka shi doka ne musulunci kaza ne sani wukar da za a yanka ta annabi ya hana a bar ta gani kuma ya hana a bar yar uwarta ta ga ana yanka ta saboda haka sai an kwantar da ita wukan ko dai yana koye ko yana aljihu ko yana komai sai an kama kan an kwantar da shi sai a dauko a yanka ka je ka ga yadda ake yanka kaji kai sai ka ɗauka kai sai ka ɗauka ba yankan musulunci ake musu papat papat papat papat papat papat haka ne haka ne haka ne yanka yanka addini ne addini ne musulunci ya zo da yaya ake yanka yanka yana cikin littafi karantawa ake a koya ba da ka ake yanka ba yaya za a kwantar da ita yaya za a yanka waɗansu jijiyoyi za a yanke duka yana cikin karatu to wata za a yanke ta mutuwan za ta karasa zane a ruwan zane haka ne ko ba haka ba eh ka gani mu ji tsoron Allah duk abin da ya kamata mu gyara mu gyara duk abin da ya kamata mu yi daidai mu yi daidai to Allah ya hore mana ƙasa ga ta ya shimfiɗa mana ita sai a yi bene hawa ɗari kuma ta karba tireloli su yi ta yawo a kanta ta karba komi dakwai Allah ya hore ta ya ba ta izinin ta karbi wannan yanayi ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce huwa allazi ja'ala lakumul zalulan Allah shine ya sanya muku wannan kasan horarriya famshu fi manakibiha Allah ce ku yi ta yawo a sasanninta fa kulu wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah a tafi wuce a je nema Allah ya ce a nema daga arzikin Allah duk inda za ka bi Allah ya hori hanyoyi daga nan ya ƙulla nan ka ɗauka gayya aka yi aka ce a tsare hanya daga bauchi zuwa kano waje alalakun fiya subula Allah ce na samar muku da manyan hanyoyi wadda daga gari kaza waje kaza ƙasa kaza har ta sama haka hanyoyi suke zuwa ko'ina Allah ce domin ku yi rayuwa a cikin aminci yana bukatar godiya ko bai bukatar godiya famshu fi kibiya. ku yi tafiya a sasanninta a yi kudu a yi arewa a yi gabar a yi yamma a lalleka wa kulumin rizki Allah ce ku ci daga arzikin Allah abinda Allah ke so ku kiyaye addini idan ka na nan ka zauna a nan in abincin ka na Kano ka je Kano in abincin ka na Lagos ka je Lagos idan abincin ka na Port Harcourt ka je Port Harcourt amma a tsare addini da kyau Allah ya ce wa ilaihin nushur tara bayi da mai da bayi duka na ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duka in an tattara kowa da kowa za a mai da shi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai mu kwana a nan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk